radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu ga shirin nan na kokun san. san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau Juma'a 3 ga watan Maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma ga watan Sha'ban na shekara 1400 44 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 145 da suka gabata a ranar irin ta yau uku ga watan maris na shekara ta 1878 bayan da daular usmaniya ta sha kashi a yakin da ta yi da kasar rasha bangarorin biyu sarrata rataba hannu akan wata yarjejeniya a wani wuri mai suna san stefano mamayar da rasha ta yi wa yankunan dolar usmaniya ya san asali ne sakamakon kudin da rasha take da shi a kan yankunan dolar usmaniya ta mamaye a yankin balkan a watan agustan shekara ta 1877 rasha ta kulla kawance da kasashen sabiya da kuma bulgaria da romania wanda suke karkashin ikon dolar usmaniya kuma ta alkawalin basu yancin kai wannan ne ya sa rasha ta mamaye dolar usmaniya saboda raunin da dolar ta yi rasha ta ci gaba da samun nasarori a kanta a cikin yankin da sauri kuma gwamnatin dolar usmaniya ta bukaci zaman lafiya sankwar jejeniyar san stefano sabiyar romania sun samu yancin kai daga mamir dolar usmaniya kuma bulgaria ta samu yancin kai a cikin gida masu haure kun cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau uku ga watan maris na shekara ta 1992 a gudanar da kuri'ar gardama a kasar bosnia inda kusan kashi 100 na al'ummar kasar da suka kada kuri'ar gardama din suka amince da 'yancin kan jamhuriyar bosnia a herzegovina kuma kasar ta balle daga yugoslavia bayan ballewar slovenia daga croatia jamhuriyar bosnia herzegovina tana faɗin kasa kilomita marabba'i 51,129 kuma tana iyaka da croatia daga arewa da yamma sabiya a gabas da kuma jamhuriyar montenegro a kudu maso gabas bisa ƙididdigar da aka yi a shekara ta 1991 akasarin al'ummar bosnia herzegovina musulmi ne kuma su ne kabila mafi girma a jamhuriyar balkan ayyana 'yancin kai na bosnia herzegovina ya zama farkon wata babbar fitina a tarihin turai na baya-bayan nan inda sabiyan bosnia din za suka cewa zaɓen rabu gardama da aka yi tare da goyon bayan sojojin sabiya da ƙarshe kuma sa ƙaddamar da yaƙi a kan al'ummar musulmi na ƙasar ta bosnia inda a kashe dubban ɗaruruwa daga cikin su.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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Tuma da lama saurare sai a giya zama domin a ji labarin duniya da ɗumi-ɗuminsu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta aike da jirgin sama na goma sha biyar mai ɗauke da kayan agaji zuwa ƙasar syria shugaban ƙasar rasha ya yi yitar da harin ta'addancin da aka kai a cikin ƙasarsa an bayyana cewa algeria ta shige gaban najeriya wajen fitar da iskar gas a nahiyar afirka to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun iran ta aike da jirgin sama na goma sha biyar mai dauke da kayan agaji zuwa ƙasar syria kamfanin dillancin labarun irna ya nakalto cewa jirgin saman na iran mai dauke da kayan agaji ga waɗanda girgizar ƙasa ta rutsa da su ya sauka a filin sauka jiragen sama na birnin aleppo a jiya alhamis da marice lokaci kaɗan bayan girgizar ƙasar ne dai iran ta fara aikewa da kayan agaji zuwa biranen halaf da kuma lazikiya girgizar ƙasar ta faru a ƙasashen siriya da turkiya wata kai ƙarfin daraja 7.8 a bisa ma'aunin richter ta haddasa mutuwar mutane fiye da 60,000 yayin da wani adadi mai yawa ya rasa ransa shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi tir da wani harin ta'addanci da aka kai a kasar ta rasha shugaban kasar ta rasha putin ya bayyana harin da aka kai a yankin bronx na rasha da cewa na ta'addanci ne kuma wani makirci ne na kasar ukraine bayanan da ya fito daga fadar shugaban kasar ta rasha ya zo ne dai bayan wani rahoto da jami'an tsaron kasar suka fitar da ya ambaci cewa an kai hari da safiyar alhamis a yankin na bronx shugaba putin ya ce wasu masu ɗauke da makamai ne suka tsallako kan iyaka daga ukraine suka kuma buɗe wuta a kan fararen hula cikin sani tun da fari mai magana da yawon shugaban ƙasar ta rasha dmitry peskov ya ce an ɗauki matakan da suka dace ne domin tarwatsa mahara hukumar leƙen asirin ƙasar rasha fsb ta zargi jami'an leƙen asirin ƙasar turkireniya na soja da shirya wannan hari da kuma wani kwatankwacinsa a bayan da ya sanadiyar mutuwar darya dogin diyar fitaccen malam falsafa ƙasar mai goyon bayan siyasar shugaba putin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kama falasinawa shida a garin areha cibiyar falasinawa mai sa ido a kan mutanen da haramtacciyar kasar isra'ila take kamawa ta ambaci cewa haramtacciyar kasar ta isra'ila ta kai hari a garin ariha inda ta yi awon gaba da samarin falasinawa shida daga cikinsu har da mutane hudu suka fito daga iyalai daya haramtacciyar kasar ta Yahuda wanda ta kai wannan harin ne dai a cigaba da takurawa al'ummar falasino da take yi a yankin yammacin kogin jordan farkon wannan makon mai karewa ne da yahudawa 'yan shawarwari zauna suka kai hari a wani gari da ke yammacin kogin jordan tare da kona gumman motoci da kuma gidajen mutane har ila yau sojojin mamaye haramtacciyar kasar isra'ila sun kashe falas inawa da dama a cikin garin nablus a wani hari da suka kai kwanaki kaɗan da suka gabata To kuna ta da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Wata tawaga ta 'yan kasuwa masu harkar noma da kiwo ta ƙasar Faransa tana ziyarar aiki a ƙasar Angola. Tawagar ta isa birnin Luwanda domin tattaunawa da 'yan kasuwa da kuma jami'an gwamnati akan yadda za a bunƙasa harkar noma a wannan ƙasa. Daga cikin kamfanonin ƙasar ta Angola da suka tattauna da tawagar ta Faransa dai da akwai kamfanin da ya ƙware. wajen niƙa hatsi da yin garinsa mai suna cfcal da kuma kamfanin copex wanda shi kuma ya kware a fagen sarrafa ƙwayoyin halittar dabbobi musamman ma dai shanu masu samar da nono saboda wadata ƙasar da abinci sai kuma kamfanin idena wanda shi kuma ya kware a fagen samar da abincin dabbobi a wannan ƙasa ta angola manajan kamfanin na copex ya ce a halin yanzu sun shigar da wasu shanu masu suna monteverde na kasar faransa da sun kai 165 da zumar kiwata su domin samar da isasshiyar madara a wannan kasa algeria ta shige gaban najeriya wajen fitar da iskar gas a nahiyar afirka cibiyar definitive icon wacce take tattara bayanai dangane da abubuwa daban-daban a duniya ta ce gas ɗin da najeriya take fitarwa ya ragu tun cikin watan janairu da hakan ya sa algeria ta shige gabanta a karan farko da ta sami wannan matsayi a nahiyar afirka bayanin ya ci gaba da cewa najeriya ɗin ta sami koma bayan yawan iskar gas ɗin da take fitarwa da 10 miliyan ɗaya da hakan yake a matsayin kaso 35 cikin ɗari. ita kuma algeria ta sami karuwar gas ɗin da take fitarwa zuwa waje da ya kai tan miliyan 1.1 wani rahoto na ƙungiyar ƙasashen laraba masu arzikin man fetur ya ce gas ɗin da algeria take fitarwa tana kai shi ne da zuwa cikin kasuwannin nahiyar turai tare da cewa bututun da yake dauke da iskar gas din algeria zuwa spain wanda ya ratsa ta morocco ya daina aiki tun shekara ta 2021 sai dai har yanzu algeria tana ci gaba da turawa madrid da iskar gas din to karshen labarin duniyar kenan allah ya yi wa masanin nan dan kasar masar mai fafutuka kamar halbawi rasuwa cibiyar fahimtar juna a tsakanin masabon musulunci ta bayar da labarin rasuwar kamal halbawi wanda fitaccen masani ne ko mai fafutuka ɗan asalin ƙasar masar kamar harbawi ya taɓa zama mai magana da yawon ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta ƙasar masar a nahiyar turai ya kuma taka rawa wajen kare manufofin addinin musulunci a wannan nahiyar musamman ma dai bayan harin 11 ga watan satumba a sakon ta'aziyar rasuwar tasa da cibiyar fahimtar juna tsakanin masababin musulunci ta fitar ta yaba masa matuƙa akan rawar da ya taka wajen kare haɗin kan al'ummar musulmi hakanan ya fice wajen kare haƙoƙin al'ummar inu da 'yan sahiyoniya suke takewa ƙarshen labarin duniyar kenan ga kuma shirin na koma noma. mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu nufi kasar angola ne inda za mu yi dubi a kan ziyara da wata tawaga mai kunshe da 'yan kasuwa da suka mai da hankali a kan noma da kiwo suka kai wannan ƙasa da zammar bunƙasa harkar noma da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana wata tawaga ta 'yan kasuwar kasar faransa ta isa kasar angola inda ta gana ta kwarorinta na wannan kasa masu ma'amala da noma da kiwo daga cikin kamfanonin kasar ta angola da suka tattauna da tawagar kasar ta faransa da akwai kamfanin nan da ya kware wajen mai da hatsi ya zama gari mai suna cfcal da kuma kamfanin copex wanda shi kuma fagen aikinsa shine sarrafa ƙwayoyin halittar dabbobi musamman shanu masu samar da madara saboda wadata ƙasa da abinci sai kuma kamfanin idena wanda shi kuma ya ƙware ne a fagen samar da abincin dabbobi to tawagar ta ƙasar faransa ta isa birnin wanda ne dai a matsayin share fagen ziyarar da shugaban ƙasar su emmanuel macron zai kai wannan ƙasa inda matakin farko suka gana da ministan aikin gona da dabbobi jawo bartolome da cunha shi kuwa manajan kamfanin copex tristan gefe ya faɗa wa manema labaru cewa kamfaninsa yana da sha'awar ya kiwon shanun nan na ƙasar faransa da ake kira da montpellier su dai wannan nau'in na shanu da tushensu shine gabashin ƙasar faransa an fara amfani da su ne tun a ƙarni na goma sha tara daga can suka watsu zuwa cikin ƙasashen turai sannan a baya ake amfani da su a algeria wajen samar da madara waɗannan shanun ana amfani da su da wajen samar da madara fiye da namansu a ko'ina a duniya manajan kamfanin na copex ya kuma ce a halin yanzu sun shigar da wannan nau'in na shanun da sun kai 165 zuwa kasar an kuma yi haka ne domin yin gwaji akan ko za su iya dacewa da yanayin kasar ta angola manajan ya kuma ƙara da cewa waɗannan nau'in na shanun an gwada a wasu sassan afirka kuma da alama za su iya samar da madara mai yawa a cikin nahiyar to a bangaren tawagar ta faransa manajan kamfanin nan na idena na faransa mai kula da nahiyar afirka demin Biako, ya bayyana sha'awar kamfaninsa ne na zuba hannun jari a cikin ƙasar ta angola a fagen noma da kiwo shi dai wannan kamfanin ya mayar da hankali ne wajen kiwon dabbobi domin samar da nama a matsayin abinci har ila yau manajan na idena ya nuna gamsuwarsa akan tattaunawar da suka yi da ministan aikin gona da dabbobi na ƙasa angola domin ya sami damar fahimtar damammakin da ake da su zube a ƙasa na zuba hannun jari a cikin wannan ƙasa a fagen aikin gona da kuma kiwo. to shi kuwa ministan harkokin gona da kiwo na kasar ta angola jawo Bartolome da cunha cewa sun yi musayar ra'ayi da tawagar ta faransa mai amfani akan yadda za a bunƙasa harkar noma da kiwo dambayar da shi zama wato wanda zai rika samar da manyan ayyuka har ilawa ya kuma ce matukar aka aiwatar da abubuwan da aka tattauna da 'yan kasuwan na faransa to shakka babu za a ci moriyarsa daga cikin alfanun aiwatar da abubuwan da aka tattauna da akwai ƙara yawan abinci mai inganci da haka ya sa ya yi kira ga wannan tawagar ta faransa da ta kafa manyan kamfanoni a cikin ƙasar ta angola domin su rika sarrafa kayayyakin masarufin da ake da su a ƙasa a wannan ƙasa dama dai da akwai kamfanonin ƙasar faransa ɓangarori da dama da sun kai sittin wanda kuma suke ayyuka daban-daban da suka samar wa mutane fiye da dubu ɗari aiki alaƙa tsakanin angola da faransa da tushenta shine shekara ta 1982 ya sa ziyarar da emmanuel macron yake kawai yanzu zama shugaban ƙasar faransa na hudu da ya ziyarci wannan ƙasa to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare baki dame ban kwana da kuma na gaita ko shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. To yanzu sai a ga zama domin a saurari shirin na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare asalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 68 inda a yau za mu leƙa ne wasu yankuna da ke cikin ƙasar iran domin ganin irin yanayin da suke da shi inda wasu yankunan suke da fako wasu yankunan kuma suke da fako da sahara to da allah ubangiji a yau idan ana tare da mu za a ji yadda ta kaya a cikin wata tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da waɗannan manyan hukunni guda biyu da ke akwai a sassa na ƙasar Iran. Da Allah Ubangiji inda ana tare da mu bayan an saurari kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin za a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da Ramin kafin nan ga kalmomin da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin. روز یو اتوبوس موتر بس مرد متون نمیجی من آشنا شدم نی ناسن، جیرفت ینکن جیرفت اهل جیرفت متومن جیرفت او بود شی یا شی شهر گری کویر فقو شهر کویری گری می فقو نزدیک کسا کرمان گرن کرمان دانستم نسنی اسم سونا دشت کویر فقو مهده دا سهارا کویر لوت فقو سنسا یکی دیا آن دیگری ونچن ندبن آب روا بسیار کم کدن قره باران روان سما باران میبارد روان سما نسبکه آنجا چنگ درست است هکنی چند شهر وسو گروروا هیچ کس با کوه زندگی رایوه آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه او زندگی نمی کند شی بای رایوه دمای هوا یعنی این اسکا چقدر؟ یا یا یکی خیلی گرم میزاپی قره بین سکانن پنجاه همسن شست ستن درجه درجر اونن یعنی سانتیگراد اونن یعنی زفی روز رانا شب دری شبها دری خونک mai sanyi. Koja? A ina? Khurasan. Lardin Khurasan. Khurasan janubi. Khurasan ta kudu. Qum. Birnin Qum. Isfahan. Birnin Isfahan. Semnan. Birnin Semnan. یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان سیستان ینکن سیستان بزرگ میگرمه شرق گبس مرکز سکیه کو چیبیه To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana da kuma fassara ta a cikin harshen Hausa ganin cewa lokacin da muke da shi kawo jiki dole anan za mu dakata. Za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne Abdullahi Salihu ke muku fata alheri a kasance tare da mu a mako na gaba.